This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau talata 25 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilo da kanun labarai. To Ibrahim Rasha ta yi maraba da abin da ta bayyana yau talata a matsayin madaidaicin matsayin Amurka kan Ukraine bayan da Amurka ta matsa kan mikan kudanta na koma hanyar zaman lafiya. hukumomin kasar taiwan na gudanar da bincike kan wani jirgin ruwa na kasar china da ake zargi da yanke igiyar sadarwa ta karkashin teku haka kuma za a cewa wata cuta da ba a san irin ta ba ta kashe sama da mutane hamsin a arewa maso yammacin congo a cewar likitocin da ke kasa da hukumar lafiya ta duniya To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a karan farko gwamnatin mulkin sojin Nijar ta bai ma kamfanonin ƙasa lasisin haƙar muhimman ma'adanai wannan shine yan kasuwa suke nuna cewar lalle sun gane cewa yanzu lalle kasa ta zama tasu kuma kowace tafiya yanzu ya zama da su za a yi saboda a ba dan kasa yancin neman arzikin kasa don ya amfana da kasashe sannan za a ji cewa al'ummomi a jihar barnan najeriya na ta mai da martani kan zargin cewa hukumar taimaka ma kasashe ta usaid na tallafa ma 'yan boko haram so shi zargi mutum ne ba zai iya rantsuwa a kai ba amma gaskiya har ga Allah wannan kungiya din ta yi wa mutane riga amma kuma ta shagwaba mutane kamar kowane yammacin ranar talata yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki inda yau shirin zai dubi batun tsadar kayan abinci da karancinsu amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Kremlin ta yi maraba da abin da ta bayyana yau talata a matsayin madaidaicin matsayin Amurka kan Ukraine bayan da Amurka ta matsa kaimi kan kudurinta na koma hanyar zaman lafiya. A kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya duk da cewa Birtaniya da kawayenta na Turai sun nuna kyama. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya ce matsayin Amurka yana nuna ainihin sha'awar ba da gudunmawa ga sasantawa. rubutun na amurka mai layi hudu ya yi bakin ciki game da asarar rayuka a lokacin rikicin rasha da ukraine kuma ya lura cewa babban manufar majalisar ɗinkin duniya ita ce wanzar da zaman lafiya da tsaro tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma sasanta rikici cikin al'umma har ila yau yana neman a gaggauta kawo ƙarshen rikicin da wato da ƙara yin kira ga zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin ukraine da rasha an amince da ƙudurin ne da ƙuri'u goma da suka amince da shi ciki har da rasha da china da suka kada kuri'a tare da amurka da kuma kin amincewa birtaniya da mambobin majalisar turai hudu babu wani memba da ya kada kuri'a kin amincewa hukumomin kasar taiwan na gudanar da bincike kan wani jirgin ruwa na kasar china da ke ake zargin ya yanke igiyar sadarwa ta karkashin teku a wani sabon lamari da ya kara haifar da tashin hankali tsakanin taipei da beijing jami'an tsaron kafar tekun taiwan sun tare jirgin ruwan dakon kaya mai tutar togo a cikin ruwa tsakanin babban tsibirinta na yammacin gabar tekun da tsibirin pengu da ke bayansa da sanyin safiyar talata a cewar sanar da masu gadin gabar tekun suka fitar hukumomin wato hukumomin taiwan sun ce dukkan ma'aikatan jirgin mutum takwas 'yan ƙasar china ne kuma ana gudanar da bincike bisa ƙa'idojin matakin tsaro na ƙasa da ƙasa Pepe na fargaba cewa China na iya lalata igiyoyin sadarwa na ƙarƙashin ruwa a matsayin wani bangare na yunkurin daƙile ko ƙwace tsibirin wanda Beijing ke ikirarin ta ne. Mai gabatar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC Karim Khan ya isa jamhuriyar demokaradiyyar Congo kamar yadda ofishinsa ya bayyana a yau talata a daidai lokacin da ƙasar ke fama da tashashen hankula a gabashin ƙasar. Kungiyar M23 da ke samun goyon bayan Rwanda a makonnin baya bayan nan ta kwace wasu manyan biranen kasar guda biyu a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Kongo, lamarin da ya baiwa ƙungiyar masu ɗauke da makamai damar zama a yankin tun bayan sake ɗaukar makamai a ƙarshen shekarar 2021. KAN ya shida manema labarai yayin da ya isa Kinshasa babban birnin ƙasa cewa suna matuƙar damuwa da abubuwan da ke faruwa a Kongo a baya bayan nan. kan ya kara da cewa dole ne su bi dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa a cewar ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya m23 na samun goyon bayan sojojin rwanda kusan dubu hudu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda a karan farko gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta shiga bai ma kamfanonin ƙasa lasisin haƙar muhimman ma'adinai. Eh, Hamid Mahmud gare ka. a cikin wata sanarwa ce da gwamnatin niger ta fitar ta bayyana cewa kamfanin kwamfayi miniyar de layir kominer shine zai gudanar da aikin jan karfe a cikin kananan hukumomin tabalar da dabaga da ke cikin jihar agadas a arewacin niger kamfanin zai rika fidda tan fiye da dubu biyu na jan karfe a duk shekara har tsawon shekaru goma tare da guraben ayyukan yi na kai tsaye kusan 300 inda gwamnatin Nijar za ta rika samun miliyoyin daloli a matsayin kuɗin shiga. Yanzu haka dai ana saye da ma'adinan jan karfe kusan dala dubu tara a kan kowane tan guda. Kuma wannan ne karon farko da wata gwamnatin Nijar ta baiwa kamfanonin cikin gida mallakar wasu 'yan kasuwa damar haƙar ma'adinai a cikin ƙasar. Alhaji Aminu Waje wanda ke shugabantar 'yan kasuwa a arewacin Nijar ya bayyana gamsuwarsa da matakin. Wannan shine 'yan kasuwa suke nuna cewar lalle sun gane cewa yanzu lalle ƙasa ta zama tasu kuma kowace tafiya yanzu ya zama da su za a yi saboda a ba dan kasa yancin neman arzikin kasa don ya amfana da kasashe amfani kan shi babban alheri ne ga SMU eh, niger yanzu ne muka tabbatar da lalle hakikan Eh, mun rabu da nasaru kuma mun sami yancin kai wanda yake muna iya mallaka dukiyar mu mu yi abin da muke so da ita mu yi abin da muka dama da ita tunda magabatan mu suna iya ɗaukar dukiyar ƙasa su sa ta hannun yan ƙasa yan ƙasa su sarrafa ta yan ƙasa su amfani da ita dama ma matsalar Niger ba wata matsala bace in bana matsalar France France ita kawo duka da bai ta sa cikin ta Niger lasisi na biyu shine na hakar ma'adanan uranium da ke cikin yankin Dannat na jihar Agadez wanda aka baiwa kamfanin Comirex wanda kamfanin zai shafe shekaru biyar yana hakotan tan 300 na makamashi uranium a kowace shekara kuma zai samar da ayyukan yi guda 94 ga 'yan ƙasar Nijar wanda zai samar da miliyan 3,600 ga gwamnatin Nijar sai dai Malam Abubakar Ladan wanda yana daga cikin tsofaffin ma'aikata a kamfanin Cominac ya buƙaci kamfanonin da su ɗauki ƙwararrun ma'aikata. Yanzu ya kamata a samu ƙwararru wanda suka ƙure bisa shi a ba su tonoman wannan ƙarfe kuma da akwai tsahin ma'aikata wanda aka tseda ma'aikatan na wanda aka rihe su ma a nemo su su dama sun ƙure wannan sun iya sun san aikin su ne ma kamata a ce an nema bisa kan wanga aiki amma a samu ƙwararru wanda suka san aikinsu suka kore bisa aikinsu jihar agadas wacce ta sha fama da matsalar gurɓata muhalli sakamakon ayyukan haƙar ma'adinan uranium da kamfanin orano na ƙasar faransa ya gudanar sama da shekaru arba'in ya sayi ƙungiyoyin fararen fulla masu yaƙi da gurɓata muhalli a yankin buƙatar kiyaye irin ɓarnar da ayyukan za su haddasawa ba wai amfanin da aikin zai samar ba ibrahim atefok ɗan ƙungiyar farar fulla ne a agadas akwai societe da yawa wanda suka zo suka sha fidda kisa kasuwa iranium da abubuwa da yawa da suke sun fidda su sun tahi su sun yi kudi da su sun yi arziki mu sun baro mu cikin talauci don gidan ne yake muna dari dari kwarai shi amfani an same shi amma yana da illoli da yawa kenan illoli na mu su ne eh, da zaman mu na farafulla su ne muke kallo ba amfanin ba kwarai abinda muke kallo illolin da za ya kawo kenan in mutanen da za su yi wannan aiki sun ce za su aiki da wanda suke illolin nan za a magance su kenan sa'annan sai mu yarda Tun dai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a shekara ta 2023 gwamnatin mulkin sojan kasar ta yi alkawalin mai da hankali wajen haƙar ma'adanan jan karfe ko kiwar a faransanci duk da kasancewar ta a sahun gaba wajen fitar da ma'adanan uranium. Hamid Mahmud murya Amurka daga agadar jamhuriyar Nijar. To gaida Hamid, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da Instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya. Wata cuta da ba a san irin ta ba ta kashe mutane sama da hamsin a arewa maso yammacin Congo a cewar likitocin da ke kasa da hukumar lafiya ta duniya WHO a ranar Litinin. tsakanin farkon bayyana cutar da mutuwa ya kasance sa'o'i 48 a mafi yawan lokuta kuma abin da ke tsoratarwa in ji sag galepto daraktan asibitin bikoro cibiyar sa ido a yankin ya faɗa kamfanin dillancin labarai na associated press cutar ta baya bayanan ta barke a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a ranar 21 ga watan janairu kuma an samu rahoton bullar guda 419 da suka haɗa da mutuwar mutane 53 A cewar ofishin Afirka na WHO, bullar cutar ta faro ne a garin Boloko. Ta fara ne bayan da yara uku suka ci naman jemage suka mutu cikin sa'o'i 48 sakamakon alamun zazzabi. yau talata ne aka fara shari'a a jamus kan wasu mutane hudu da ake zargi da alaka da kungiyar hamas da ake zargi da shirya tarin makamai a fadin turai babban mai shigar da kara na kasar na zargin mutanen da zama kungiyar ta'addanci ta kasashen waje kamfan dillancin labaran jamus dpa ya rawaito a karan farko jamus a jamus mutane na fuskantar tuhuma kan shiga kungiyar ta'addanci ta hamas na ƙasashen waje in ji mai gabatar da ƙara cocin wisconsin a cewar dpa ana zargin mutanen da neman wasu ma'ajiyar makaman da aka kafa shekarun da suka gabata da kuma kafa sabbi ga kungiyar hamas a faɗin nahiyar turai ta yadda daga baya za ta iya amfani da bindigogi da alburusai wajen kai har-hare kan yankunan isra'ila da yahudawa a nahiyar in ji masu gabatar da ƙara a shekarar ta gabata an yi zargin cewa an zagaya da makaman ne wato a kasashen turai a shirye-shiryen kai harin ta'addancin hamas kan isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba 2023 in ji masu gabatar da kara kimanin mutane 1,200 ne aka sali fararen hula a kashe a wannan harin kuma an yi garkuwa da kusan 250 a gaida Sarfilo Hashin gumil da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka dosa inda al'ummar jihar Borno ta arewacin kasar ke ci gaba da mayar da martani mabambanta. kan zargin cewa hukumar raya kasashe ta USAID na taimaka ma kungiyar Boko Haram. Daga Maiduguri ga Ibrahim Ibrahim. biyo bayan zargin dan majalisar dokokin amurka scott perry ya yi na cewa hukumar raya kasashen duniya ta amurka usaid na tallafawa ta'addanci irin su boko haram a najeriya tuni dai kungiyar dattawan jihar borno ta buƙaci hukumar raya kasashen duniya ta amurka da sauran kungiyoyin ƙasa da ƙasa da masu zaman kansu da su fice daga jihar borno da ma yankin arewa maso gabashin najeriya biyo bayan zargin tallafawa 'yan ta'adda musamman a ƙasashe irin su najeriya bulama mali gubiyo wadda ke zaman shugaban kungiyar dattawan jihar borno ya bayyana hakan a wata sanarwa da ɗaukar yammacin kungiyar dattawan jihar Borno suka fitar. Sai dai wasu mazauna jihar Borno dama tun can sun bayyana shakkun su, kan kungiyoyi da suke ba da tallafi inda mafi yawansu sun kai sama da shekaru goma a jihar Borno ta bakin wasu mazauna birnin Maiduguri da kewaye. To a gaskiya a kan abin da ya shafi yan ta'addan Boko Haramun da wani ya fito ya magana a ƙasar Amerika. Ai wannan abin a zahirance dalilin da ya sa muka ce haka musamman a nan garin idan jami'an tsaro suka kai farmaki ma yan ta'addan nan za su je su kalla abubuwa ne wanda baka taɓa yin tunani zaka kalla a bangaren ɓangaren su wa'annan yan ta'addan ba kan zaka ringa kallon gidaje suna tashi to magana akan yanayin kungiyoyi da suke zaune a nan gida Najeriya ko ma a nan jihar Borno gaskiya mu dai muna gani akwai manya-manyan kungiyoyi wadda akwai ci gaba al'amarin su saboda suna yi mana taimako ko ma suna taimakawa mutanen mu fiye da abin da gwamnati ma ba ta iya yi dangane da kungiyar USAID, wannan kungiya dai kan tana taimakawa sosai da sosai a nan jihar Borno amma ka gani ni a iya sani na da fahimta na ba bana taɓa tunanin cewa shin akwai wani taimakawa ƙungiyar 'yan ta'adda da take yi ina da tabbas suna taimaka al'umman jihar borno musamman ma masu kananan karfi da gajiyayyu to ni ana tunanin su turawa dama suna da hangen nesa kuma duk abubuwan da suke yi su suna da wato tabbaci ne su da dama sai sun tsananta bincike kar a ga kamar su ma sun zo da sabon gwamnati sai suka furta wannan kalaman idan muka zo kamar mu nan cikin maiduguri da wasu ƙauyuka za ga idan ka ga bohol ko wani tallafi sai ga su ne a gida gidaje sun shagwaba mutane da ayyukan yi. Masu ruwa da tsaki da tsoffin hukumomin tsaro a jihar Borno sun bayyana ta bakin su game da wannan lamari. So wannan kungiya na USA wato kungiya ce wanda tun da muka santa wato duk abin da aka ce da shi zargi dai that is mutum bai da tabbacin abu akai. So shi zargi mutum ne ba zai iya rantsuwa akai ba amma gaskiya har ga Allah wannan kungiya din ta yi wa mutane riga amma kuma ta shagwaba mutane. Abin da ya faru mutanen abin da suka zo daga America sun taimake mu farkon taimako kuma mun gode tunda yake har lokacin su ya zo kare su tafi a matsayin ku sojoji musamman ma irin shekarun ku lokacin da kuka yi aiki kamar idan fitina ya shigo gari bayan lafawansa ana iya barin wasu kungiyoyi su ci gaba da zama ba ma mun kungiyoyi ba mu kanmu sojojin muna barin cikin gari ne mu koma mazaunin mu su ma kamar yadda suka zo suka nemi taimako sun taimake mu su koma wajejen su to amma zuwan su alhamdulillah sun yi taimako amma su bar mu da ya lemu mu zauna koma tunda dutin nasu ya kare. Masana da masu sharhi kan al'amurorin duniya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da wannan zargi ta bakin ambasada mai Shehu. Amma muka zauna muka duba shekara goma sha biyar da muka samu matsalar mu a ciki mm. abubuwa da yawa ya faru kaman a tun lokacin da shugaban kasa na Najeriya ya yadda cewa akwai matsala duniya su zo su tallafa sannan suka zo. An kuma abin da nake so eh, in faɗa su wayannan aba kasashen tun a north east tun kafin a yi wannan matsalolin sun su sun zo suna aiki yanzu a matsayin nigeria a sai kasa inda ta za ta iya kula da problem nata mm. wayannan mutanen ba za su zo ba. kasidan da mutum zai ce wayannan zuwan su bai da amfani mm. gaskiya bai yi wannan adalcin ba ina so mutane su gane cewa domin wannan matsalan faruwan shi din karri a dauka abun bayi da alheri gaba daya don bayan barkewar rikicin boko haram a shekarar 2009 kungiyoyi daban-daban da suke shigowa jihar borno da nufin tallafa waɗanda rikicin boko haram ya shafa kama daga basu abinci da kuɗaɗe da ma gina musu wajajen zama a sansanoni daban-daban da ke jihar borno ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri To a gaida Ibrahimu, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. baya ga haka a kodayaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Rahotanni da ke fitowa daga Najeriya na nuni da cewa farashin kayan masarufi na ci gaba da sauka a wasu kasuwanni a fadin kasar Duk da yake wasu 'yan kasar na cewa dusan ba su gani a ƙasa ba. Wakiliyar Murƙayya Basha ta tattauna mana da shugaban 'yan kasuwan Najeriya Dr. Batura Abdulaziz dangane da saukar farashin kayayyakin. Babu shakka gaskiya ne a kayayyakin masarufi da na abinci da sauransu shakka babu sun dan fara sauka a wurare daban-daban kuma akwai dalilan da suka sa suka dan fara sauka to amma bai kai ta ba san ba duk da ya danganta in wani wurin ya kai fasan wani wurin bai kai fasan ba in wani wurin farashin kayan a da kaza ne wani wurin farashin kayan a da din su kuma bai kai ya wuce ko ya kasa haka kuma farashi a yanzu a kasuwa a takaice ya wuce a watakila ya wuce inda wa'yan suke sayarwa saboda haka mu da muke galibi a ofis wa'yansu ababe eh, ƙasa da saman su ne mana wuyar ganewa amma haƙiƙa kayayyaki sun sauka gaskiya ne wannan rahama allah ya kawo ta ah, kuma masu ainihin cikin gari cikin gari ba kasuwa ba ana kukan cewar babu shakka su ba san ma maganar kaya farashin sa sauka ba to matsalar da take faruwa guda biyu ce waɗansu suna da tausayi a jikin aransu waɗansu kuma aransu ba su da tausayin kin ji abu biyu waɗansu kuma kayan da yake hannunsu su ba sun siye shi da tsada ne kuma mai sauƙi ya shigo suna gudu in suka siyar da shi da sauƙin su kasa je kasuwa kuma ya zama su kasa sayan ma abin da za su siyo waɗansu kuma na cikin garin sun shiga kasuwanni manyan wurare sun shuka da sauƙi amma saboda yanayi da hali na ɗan adam iri daban-daban shi imanin iri daban-daban za ki ga gashi ya siyo mai sauƙin amma fa baya son ya sayar wa jama'a da sauki amma fi sabilillahi kaya farashinsa ya sauka kuma ah, farashinsa ya bambanta da watannin baya da suka wuce muna wa Allah godiya sai dai kuma muna kira ga 'yan kasuwa manya da ƙanana yadda Allah ya kawo sauƙin nan yadda Allah ya kawo rahaman nan to ya kamata rahama tun daga sama ta kai har ƙasa kowa yana jin daɗinta yadda da muke kukan tsadar to mu zo kuma mana wa Allah godiya da ya kawo sauƙi saboda shi Allah an kai masa godiya kullum to ƙara ma yake ya ƙara ma abin da kake so kuma ya ƙara ma komai da komai mana na rayuwa Allah an kai masa godiya shi kansa mutum in kai ma godiya yana ƙarin samun ƙarfi da ni dai a irin fahimta ta kenan kome wasu 'yan najeriya ke cewa dangane da saukar farashin kayayyakin eh to farashin dai kan ba wani saukan da yi dai a kasa ga mun banganta ba eh don farashin dai har yanzu kamar yadda muke sayata a january abin december har yanzu haka ne muke sayata kuma to shi shinkafa kuma har yanzu tana dubu hudu da ɗari biyu to ai maganar sauka kan mu dai babu shi a kasa eh sunana amat wanda an fi sani na da almishawi a rubuce za ga an ce abu ya sauka amma a practical kuma bai sauka ba komai a Najeriya za a rubuta mana a ce abu kaza ya sauka abu kaza ya sauka amma in ka zo siyan shago sai kaman karawa aka yi shi ma wani karamin ɗan kasuwa aminu sabon fegi ya ce so abin da yake faruwa abin da yake shafar kasuwa na farko dai kamar da matan mutane suke maganar cewa lallai 'yan kasuwa su ji tsoron allah musamman ga azumin nan ya kusato 'yan adam dole mu ji tsoron allah mu sa ainihin tausayin al'umma a cikin zuciyar mu. abu na gaba kuma shine sau da yawa akan samun farashi yake bambantuwa daga mutum zuwa mutum amma ya kamata daga mutum zuwa mutum farashin nan kar ya bambantu da zai wuce naira 100 200 300 amma galibi wani lokacin a tsakanin mu sai ka samu bambancin wani gun zai kai 1000 500 800 kaza sannan su manyan dilolin mu da ake kawa kamar siga fulawa za ka samu suga nan da muna sayan shi naira dubu tamanin da biyar sai ya dawo naira dubu tamanin da ɗaya idan ka saya dubu tamanin da ɗaya za ka sai da kwanan naira dubu biyar to amma in ka je wani guri sai a ce ma kwanan siga naira dubu shida kwanan siga dubu shida da ɗari biyar wani zai sayar dubu biyar da ɗari biyar wanda kaga in ka duba kai lissafi abin sai ka samu yayi yayi yawa alhamdulillah fulawa lallai shi ma ya sauka domin shi ma fulawa da muna sai shi naira dubu tamanin amma yanzu alhamdulillah cikin ikon Allah yanzu fulawa ya dawo naira dubu hamsin da takwas hamsin da tara to in ka zo kwanan a lokacin da muke saya wancan lokacin muna sai da muna sai da kwanon naira dubu Eh, kwanin fulawa naira dubu hudu to yanzu alhamdulillah dai muna saidawa yanzu naira dubu uku da ɗari biyar dubu uku da ɗari hudu to amma galibi irin wannan shi ma sai ka samu shi ma daga mutum zuwa mutum ne alhamdulillah gaskiya taliya magana da ake magana duk sama da dubu ƙasa da dubu sha biyar ɗin gaskiya bai tabbata ba domin ni na sayo taliya abinda in sai shi naira dubu goma ris naira dubu goma sha bakwai na sayi shi na sayi kuma ainihin akwai wata ana ce mata ba nama ba ita ma ta waje ce ita ma duk kuɗin su ɗaya a yanzu dai abin da muke sai da pieces ɗinta naira ɗari tara da naira hamsin so galibi da ka samu distributor wani za ka samu kayan da an bashi da capital halin shi idan ya je shi shi da bashi da capital sai maimakon a bashi akan naira dubu goma sha biyar sai ya ga su yan kasuwa wanda suke da capital a hannun sai su baka akan naira dubu goma sha bakwai ko sha shida ga shi wanda ya je da kuɗi farin kuɗi ya naira dubu sha biyar aka bashi kai baka isa ka sayar irin yadda shi ya sayar ba saboda kai in ka sayar kuɗin ka ba zai haɗu ba shi kuma wancan in ya sayar kuɗinsa zai haɗu to ana aka samun bambanci wanda yake mutane sirrin abin da mutane galibi ba a fahimce shi ba masu sauraro a nan za mu da saya cikin wannan shirin namu Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin ma Abuja Rukayya Basha sai kuma Fiona Nanduduwa Mayi da ta daidaita mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo mu To a gaishe ka da tawagarka yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mukan turo ta imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Ali na Gashuwa. Kace ina kira ga gwamnatin Najeriya ya kamata duba harkar karfe domin ya yi tsada da kuma harkar mai domin kawo talakawa sauki. Sai kuma ra'ayin Sanusi Madatai da magaran mai cewa rattaba hannu bisa yarjejeniyar samar da makamashi mara gurbata muhalli da zuma sauyawa daga amfani da makamashi mai gurbata muhalli daidai da yadda dokokin duniya suka tanada da najeriya da ƙasar china suka yi gaskiya abin a yaba ne ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai bamu dama karantowa yau ra'ayinka ne shehu adamu rijau kai ko cewa kai ga azumi ya kawo jiki gashi aljihun talakawan mu najeriya babu nauyi duk da kayan abinci sun fara sauki to fatanmu shine allah ya ci gaba da sauƙaƙa mana amin to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa to a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To a takaice Kremlin ta yi maraba da abin da ta bayyana yau talata a matsayin madaidaicin matsayin Amurka kan Ukraine bayan da Amurka ta matsa kaimi kan kudurinta na koma hanyar zaman lafiya a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya duk da cewa Birtaniya da ƙawayenta na Turai sun nuna kyama. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya ce matsayin Amurka yana nuna ainihin sha'awar ba da gudunmawa ga sasantawa. hukumomin kasar taiwan na gudanar da bincike kan wani jirgin ruwa na kasar china da ake zargi da yanke igiyar sadarwa ta karkashin teku a wani sabon lamari da ya kara haifar da tashin hankali tsakanin taipei da beijing jami'an tsaron gabar tekun taiwan sun tare jirgin ruwan dakon kaya mai tutar togo a cikin ruwan tsakanin babban tsibirinsa na wato na yammacin gabar tekun da tsibirin pengo da ke bayansa da sanyin safiyar yau talata a cewar sanar da masu gadin gabar teku suka fitar. mai gabatar da kara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc karim khan ya isa jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kamar yadda ofishinsa ya bayyana a yau talata a daidai lokacin da ƙasar ke fama da tashashen hankula a gabashin ƙasar ƙungiyar m23 da ke samun goyon bayan ruwan da a makonnin baya bayanan ta kwace wasu manyan biranen ƙasar guda biyu a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo lamarin da ya baiwa ƙungiyar masu ɗauke da makamai damar zama a yankin tun bayan sake ɗaukar makamai a ƙarshen shekarar dubu biyu 2021 wata cuta da ba a san irin ta ba ta kashe sama da mutane 50 arewa maso yammacin congo a cewar likitocin da ke kasa da hukumar lafiya ta duniya a ranar litinin tsakanin farkon bayyana cutar da mutuwa ya kasance sa'o'i 48 a mafi yawan lokuta kuma abin da ke tsotarwa in ji sagi na gabeto daraktan asibitin bikoro cibiyar sa ido ta yankin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press yau talata ne aka fara shari'a a jamus kan wasu mutane hudu da ake zargi da alaka da kungiyar hamas da ake zargi da shirya tarin makamai a fadin turai babban mai shigar da kara na ƙasar na zargin mutanen da zama mabubin kungiyar ta'addanci ta ƙasashen waje kamfanin dillancin labarai na jamus dpa ya rawaito ana zargin mutanen da neman wasu ma'ajiyar makamai da aka kafa shekarun da suka gabata da kuma kafa sabbi ga kungiyar hamas a faɗin nahiyar turai ta yadda daga baya za a iya amfani da bindigogi da alburusai wajen kai hare-hare kan yankunan isra'ila da yahudawa a nahiyar in ji masu gabatar da kara a shekarar da ta gabata To masu sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel wanda ya tani gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers da kuma injiniyan mu na yanzu Joe Gill ni ibrahim ka almasi garba ke muku fata alheri wasu